Masu sauraren sashen Hausa na Radio France International RFI, mu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Ahmad Abba. Kamar yadda kuka ji dai cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, yanzu haka tsoffin shugabannin Brazil da na Koriya ta kudu na gidajen yari saboda samun su da laifin cin hanci da rashawa, yayin da aka fara shari'ar tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma kan irin wannan zargin. Shin ya kuke kallon ɗaurin waɗannan tsoffin shugabanni? Wani tasiri hukuncin da aka musu zai yi wa shugabannin Afirka da ke karagar mulki? Wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakin ku. Shirin zai faro da ra'ayin malama ta farko da ta turo mana sakonta ta WhatsApp inda ta bayyana sunanta da ma inda take. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko suna na Salamatu Usman mutuniyar Najeriya Yobe State mazauniyar Saudiya. To amma ni abin ra'ayina a kai gaskiya ya yi daidai ya kamata shugabanninmu na afirka wannan izumi musu ishara kuma su kasance masu gaskiya da riƙon amana da ya kasance mai gaskiya da riƙon amana haka ba za ta kasance da shi ba talakawa za su yi murna da shi kuma za su so a ce shi yake shugabantar su har ƙarshen rayuwarsu to kaga yanzu wannan ya nuna musu kenan ba su da rikon amana ɗaya ne shugabanninmu masu rikon amana allah isa mu dace allah ya ganar da su allah isa wannan izama ne sanadiyar su. da ana yi musu haka da ba a rinka taka mu ba an mai da mu kamar dabbobi ba mu da amfani hira na zaɓe sunana salamatu usman Assalamu alaikum masu sauraro. Sunana Kabiru A. Umar daga garin Bajoga da ke karamar hukumar funa kaya a jihar Gombe. Idan ƙasa kamar Koriya ta kudu a da kuma Brazil za su iya wannan hoɓɓasawa tura shugabannin ƙasashe da suka rike mukami kamar shugaban ƙasa su tura su gidan yari to lalle lalle wannan ci gaba ne. To amma kash matsalan ba a nan take ba. Mu a Afirka galibi wannan abun baya tasiri. kusan komai akan saka siyasa a cikinsa abu ne da ana da tabbacin shugaban nan ya yi almundahana imma da kuɗaɗe ko kuma ya yi amfani da wata dama ta mulkinsa wato ta ƙoƙari da yake na ƙarfi na ya taka kowa ya wulaƙanta al'ummar da yake rayuwa cikinta to za ka samu da ƙarshe babu wani hukuncin da za a masa a yi ƙoƙari ma a kai shi kotu daga baya aka ji an wanke shi to gaskiya dai har ga Allah idan wa'annan ƙasashe za su yi su ci nasara sai dai kawai muyi fatan alkhairi ma wannan nahiya tamu domin gaskiya afirka kam sai dai a hankali muna dai roƙon allah daga ƙarshe ya sa a samu daidaito mu ma harkan shar'o'inmu a wannan ƙasa a ƙasashenmu na afirka mai magana kabiru yau umar da ke karamar hukumar funa kaye a garin bajoga jihar gombe ya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ARP Hausa Radio Faransa International. Mai sauraron ku ne a yau da kullun Lawal Nasiru Africa Media wanda aka fi sani da Sajan Lawanta da Kotunu a Jamhuriyar Benin. Na huto in tsoma baki na akan wannan muhawara da aka yi ta kasashe wanda shugabannin su suke gidan kaso a yanzu kamar su Koriya ta Kudu da Brazil. Gaskiya abin da Koriya ta Kudu ta yi ta gwada ma mutane cewar a can dokar su tana aiki. ba kamar yadda muke gani a yawancin kasashen mu na afirka ba don gaskiya idan kasashen afirka za su yi koyi da irin yadda koriya ta kudu ta yi gashi wannan shugaba ta koriya ta kudu wanda aka samu da cin hanci da rashawa to gaskiya da kasashen afirka mun samu ci gaba don haka muna fata ga afirka ta kudu jacob zuma a duba dukkan abin da yake fayil kin shi idan an same shi da cin hanci da rashawa wallahi su kai shi gidan kurkuku sa mai shi to mai sauran ku ne a yau da kullum lawal nasiru amadu daga nan kwatano a jamhuriyar benin airfare hausa salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ali Bala daga kanan daba Najeriya. Wato a ra'ayina bisa shari'a da aka yi wa shi shugaban kasar Koriya ta Kudu da kuma shugaba na Brazil, tsohon shugaban kasa na Brazil, a ce wani irin tasiri zai yi ga kasashe irin namu na Afirka. Wato ko da yaushe mu kasashen Afirka mun dogara ne da kwaikwayo. Kwaikwayon irin abubuwan da suke faruwa a wasu kasashe, mu zo mu dabbaka su a bisa tsarinmu. To amma ya kamata mu fahimta cewa wayewar mu da sanin al'amura na duniya ba ɗaya yake da da wayancan kasashe ba tunda ba ɗaya yake da wannan kasashe ba mu har yanzu akwai tasiri na irin idan shugaba ya samu kuɗi ko ya shiga cikin gwamnati ya tara kuɗi yana da wasu a cikin gwamnatin da yake juyawa kuma za su iya kawo tsaiko a dukkanin wato wata shari'a da za a yi a kansa fatan mu dai ya zama cewa muna koyo daga darasi daga irin wayannan manyan kasashe domin tabbatar da gaskiya da adalci a lungu da sako na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gin radio rfi international mai magana mamman sani dan nijar da ke nan libre birgabon lalle ra'ayina aka wannan Eh, ni ina cewa duk shugaban da ya zamanto yana zalunci ko kuma ya ci kudin kasa ko kuma ya kashe mutane ya wasu abubuwa wanda babu ka'ida yana daidai a daure shi ko kuma ya bada bayanai saboda ya kamata ya zamanto ishara ga gwamnatoci duk da inda suke na duniya saboda su gano cewa bayan mulki akwai wata rayuwa da aka kenan sai su yi takatsantsan ga mulkin jama'a da suke yi da haka muna fatan duk inda gwamnati suke wanda ya yi taɓar gaza to baya ya sauka da bisa mulki ya kamata a kama shi shi bayani bisa ga abin da ya yi insha Allah kamar muna fatan shi ma a yi mishi kamar su eh, mai magana mamman sani dan Nijar da kenan kinan Libreville gaban assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio RFI To madalla kada dai a sha'afa shirin rayoyin ku masu saurare ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. kuma akwai rawayin mutane da dama yayin da za mu ɗauki kaɗan daga ciki. Kuma za mu soma ne da ra'ayin da ya fito daga Shehu Adamu Rijau da yake cewa a bugi duji domin gwarzama ta ji zafi saboda haka wannan mataki ya yi daidai kuma muna goyon bayan hakan ɗari bisa ɗari shugabannin da ke kan mulki a yanzu sai ku shiga taitayinku domin dai an ce ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi. Sai saƙon haɗin gwiwa daga Muhammad Bako Jakori da Magaram da Babangida Balangu. Erafi Hausa hakika muna goyon bayan wannan hukuncin da ake wa waɗansu tsoffin shugabannin wasu ƙasashe da ake zargin su da laifin cin hanci Fatanmu Allah ya sa wannan hukuncin ya zama darasi ga sauran shugabanni da suke kan mulki musamman na kasashenmu na Afirka da suke gani kamar shugaba ya fi karfin a hukunta shi in yayi laifi. Ra'ayi riga kowa da irin tasa, Dauda Garba bin Affan anguwar jaji Potiskum cewa yake, RFI Hausa gaskiya ni ban yarda da wannan hukunci ba ganin duk ba sa kan mukamin mulki ne domin kuwa ba a taɓa waɗanda suke kan mulki. Sai Mustapha A. Musti, wannan hukuncin ya yi daidai to sai dai mu a ƙasashenmu na Afirka da wuya su yankewa tsoffin shugabanni irin wannan hukunci ko da kuwa an same su da laifin cin hanci. Sai Musa Hadarin Asuba da Magaram da ke cewa Salam Erafai Hausa Hakika tsare waɗannan tsoffin shugabanni da aka yi hakan ka iya zama darasi ga sauran shugabannin ƙasashenmu na Afirka. To ai dama kowa ya yi da kyau to zai ga da kyau. Sai sakon da ya fito daga Sade Sa'idu Daura da ke cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi. Hakika ɗaurin da aka yi wa wasu tsoffin shugabannin Koriya ta kudu da Brazil wani babban darasi ne ga shugabanninmu na Afirka, amma sai kash kotunanmu na Afirka ba sa yin aikinsu yadda ya kamata, ganin yadda su ma cin hanci da rashawa ya yi musu katutu. Yusuf Cimbi daga jihar Niger yana cewa tabbas binciken da ake ma waɗannan sufin shugabannin ya yi daidai sai dai da fatan za a yi adalci wajen yanke musu hukunci za mu karkare da sakon sadi energy tandari fatuskum da ke cewa duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata muna jinjinawa bisa wannan hukuncin kuma ya kamata kasashen afirka su yi koyi. Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alaman ƙari biyu uku hudu tara sufuli uku uku uku biyu takwas hudu takwas. Sai kuma ra'ayin malami na gaba. Assalamu alaikum Radio France International a suna na Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Nigeria. Hakika wannan hukunce-hukunce ya yi daidai duba da idan ba a ɗaure su to za su ci gaba da badakala da dukiyoyin al'umma a ƙasashe da fatan wannan mataki zai zama gargadi wa 'yan baya wato gani ga wani ya ishe wani tsoron allah idan muka duba in ba a musu irin wannan hukunci shine suke samun dama suke abin da suka ga dama to ba shakka abin da mu talakawa muke jira kenan a fara eh, zaman to ba wanda ya fi karfin doka amma in ya zama wani zai karya doka yadda ya ga dama ya kwashi kuɗin al'umma yadda ya ga dama kuma ya kwana a gidansa mai karamin laifi kuma a ɗaure shi amma manta da shi yana zaman jiran shari'a wannan ba daidai ba ne ni dai wannan hukunci ya yi daidai ra'ayina kenan awal hudu daga cikin garin bukur jihar plateau nigeria Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Sunana Abdu Kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bada kamar yadda mun ja bisa ga ɗaurin tsohon shugabannin ƙasashen Brazil, Kore ta kudu da kuma Kore da kuma Afirka ta kudu cewa da Jacob Zuma. Gaskiya mu ra'ayin mu da zamu bada har in an same su da wannan laihi ya kamata kotu ta yi musu hukunci irin yadda ya kamata saboda baya su ji tsoro. kuma a yi adalci cikin wannan shari'a saboda cin hanci da rashawa ba alheri na ba yana mai da ƙasashenmu baya babu ci gaba matsawa ana son tattalin arzikin ci gaban ƙasashenmu yau ya bunƙasa ya kamata a soke wannan abubuwa na cin hanci da rashawa kuma muna kira ga shugabannin ƙasashe mu na afirka gaba ɗaya ko da yaushe zaman tokanin su haɗe kuma a ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa duk wanda an ka kama yana cin hanci da rashawa a yi mai hukunci doka ta yi ta kuma a hidda siyasa saboda matsawa in ana yin haka nan kenan tana bugun kowa kenan duk abubuwan da aka so tattalin arziki insha Allahu zai bunƙasa muna fatan ubangiji Allah shi sa kuma wurin wannan shari'a a yi ta cikin adalci mai gaskiya a bashi gaskiya ta wanda bai da gaskiya a samu a gyara fi sabilillahi domin mu muna son kwanciya hankali da zaman lahiya ra'ayina kenan sunana abdu kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar nijar gidan rediyon faransa ko tashi lahiya sai an jima assalamu alaikum gidan rediyon rp hausa fata alkhairi a gare ku to wanga bawan allah na afirka ta kudu da fatan shari'a da za a mashi doka ta buge shi daidai da laifin da aikata insha Allah kuna magana ne da Muhammad Kabiru bin Isa a Nijar daga birnin Maradi insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa mai albarka muna muku fatan alkhairi mai sauraron ku ne yau da kullum Hassan Ibrahim dan Nijar mazamni kasar Libya to a nawa ra'ayi dangance da tugumar da ake yi ma waɗansu tsohon shugabanni sai dai mu ce wannan ya yi daidai domin malam bahaushe ke cewa gani da wane ya ishi wani tsoron allah muna muku fatan alkhairi wannan tuguma ta yi daidai mai sauraron ku ne hassan ibrahim dan nijar mazumni kasar libya sashi hausa na gidan rediyo faransa mai albarka muna muku fatan alkhairi a hutun lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu radio france da fatan an tashi lafiya kuma na cikin ƙoshin lafiya ayin wannan dauri da aka yi wa wannan shugabanni kwarai ko zai tasiri saboda ci hanci da rashawa abu ne wanda ya mamaye duniya ga baki ɗaya daga mutane da hankali eh, ubangiji allah da ya sa masu hali irin nasu su ji kuma su daina masu nufa aikatawa kuma su ji tsoro su kuma su dakata eh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuna tare da siraji shabu daga nan kwanni jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillahi dangane da wannan maudu'i ne wanda kuka ba mu dama akan mu tattauna akan dangane da abubuwan da yake faruwa wajen ɗaure yan tsofaffin shugabanni ku babu shakka wannan abubuwa ne abu mai kyau kuma muna fatan ya kamata a tsaya a hukunta su a tabbatar da irin abubuwan da suka yi abin da aka yi musu ya kamata kuma muna kira ga mu na afirka ya kamata wannan abun ya zama musu izina ko kuma ya zama musu wani abu wanda za su tsaya su lura da cewa idan ka sauka a mulki fa to saboda an kama ka da sakamakon cin hanci da rashawa da almundahara da dukiya al'umma to ga inda makomaka za ta kasance suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France. Sunana Hassan na Usaini Muhammad daga birnin tarihin Najeriya Abuja. To alhamdulillah wato garkami wato tsofin shugabannin Brazil da Koriya ta Kudu wannan abu ne mai kyau kuma muna fatan wannan abun ba karamin abun darasi ba ne wanda ya kamata shugabanninmu na afirka su ɗauka domin idan ana shugabanninmu wanda suka yi almundahana a ƙasa irin waɗannan hukunce-hukunce to na tabbata mu na afirka sai sun ci gaba sosai ba kamar yadda mutum ya tafka babban kuskure a ƙasa mutum ya zo ya kauce ka gaba doka ba ta yi aiki a kansa ba to rashin ɗaukar mataki ne a kansu shi yasa za a ga shugabanni su dinga yin abin da suka ga dama amma yanzu lallai muna fatan mu na afirka musamman najeriya mu ma a dinga irin wannan aiki duk wani shugaban da aka samu da irin wannan almundahana da wato yi wa 'yan ƙasa da sace kuɗinsu musu da ma wasu abubuwa makamantan haka cin amanar ƙasa a yanke musu hukunci shekaru saba'in ko hamsin na gode sunana hassan na usaini muhammad daga birnin tarayyar najeriya abuja a tashi lafiya sayan jima. To madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sai injiniyan da ya sada ni da ku wato Mustapha Adebisi. Sunana Ahmed Abba, ku huta lafiya.